Albarkacin zagayowar ranar da Alhaji Isu Muhammadu shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ke cika shekara ɗaya akan karagar mulki a wa'adinsa na biyu na ikon jamhuriyar Nijar 'yan ƙasar na ci gaba da yin furci yayin da waɗansu ke yabawa ayyukan da shugaban ƙasar ke yi waɗansu kuma na ganin har yanzu da sauran rina a kaba kamar yadda za ku ji a cikin ra'ayoyin 'yan ƙasar kamar haka. Domin babu abin da mu muka jin daɗin bisa ga wanga mulki mu dai muna fatan alhairi da wanga al'amari ubangiji Allah ya tabbatar da wanga al'amari na wanga mulki wanga wa'adi na tsawon abin da yanzu da sauran shugaban kasa wanga muna fatan ubangiji Allah shi fashi shi ikon gama shi lahiya kuma ubangiji Allah ya ƙara taimakawa gaskiya komi a taya daidai saboda akwai kwanciyar hankali hisu bidillahi waɗanda dai da hannun mutane sun fi da kwanciyar amma tun da dai akwai zaman laya akwai kwanciyar hankali insha Allah komi zai kai daidai ayyukan da an ka ce a yi ba mu gane su ba mu ga alamar su ba babu komi wanda an ka ce a yi mana eh sannan komi na na Nijar ya ta'azzara ya gwamce bisa ga hanya daidai saboda azzalumai sun yawa amma duk wanda an Nijar ya san Muhammad isu ya yi aiki cikin ƙasa sa'annan banda Muhammad isu ya yi aiki cikin kasa duk waɗanda sun kai iko ban taɓa ganin wanda ya jayo jirgin kasa ya kawo a nijar sai Muhammad isu Kena don haka mu a ce iko Muhammad isu bai taya da kyau mu ba mu iya raidan mu ce iko Muhammad isu bai taya da kyau sai dai shi mahasadi duk yadda an kai sai hasarinka amma iko kowa gani ya san shi na tafiya da kyau tun da mutum ya diba tun daga bisa dusu har bisa magara har bisa maradi har bisa nan jihar tawa duk illela ba kasar da mamadu isu bai iko bai aiki ba to da haka kera mu ko an ce mamadu isu bai um, ikon shi bai sha ai mu sai mu ce kuwa ta ta mutane <coughs> tun da akwai dubu waɗanda sun kai aiki ba mu ga sun yi aiki ba sa'annan shekarar iko mamadu isu na an ka samu boko haramu ko da muhammadu isu ya yi ko babu ko bindiga cikin ƙasa sai polis sai masu ɗan yawo amma muhammadu isu ya ka kaya aikin da sun ka tsare duniya da duk lahiyar mayo cikin nijar muna cikin kwanciyar hankali ko an samu ɗan cikas kaɗan na wanda duk mai sai ya same shi babu wanda za a yi zaman duniya ka ce yau sai ya ga ta waye ka ji daɗi gobe ka ji daɗi shi ka ji daɗi duk wanda an ka sai Allah aiko ma ɗan abin da za a cewa ai ga tambanka ba ta yiwa na karmikewa da kaka so a'a ubangijin mu shi na rance da zati ne ya ce sai na aiko mu bawa na yau ya ji daɗi gobe bai ji daɗi ba sai mu ce mu cikin iko Muhammadu isa alhamdulillah dan in ba dan ilimi da karatu ba shugaban kasa Muhammadu Isu bai kai matsayin da yake kenan dole na ya kamata a ce ya kula da anana waɗanda suka taso yanzu masu koya ma yara karatu saboda in babu ilimi babu abin da zai yi ko kai ɗan jarida in ba dan ilimi ba wurin ga da kake yanzu ba kai matsayin nan ba dan saboda kamar sai inda kai ba san ma komai a jarida balle kai ta ba kenan ya kamata ya tausa mun ba mu cewa laihin shi na laihin wakilai na waɗanda ya kasawa su jagorance su kenan ya kamata a ce su kuma su yi adalci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar